يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyar ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allo'lo wal marjan za mu tashi a shafi na sha bakwai babi na goma hadisi na sha bakwai babu mallaki Allah bil iman babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayanin wanda ya haɗu da Allah da imani wa huwa ghairu shakin fi ba tare da yana da wani kokonto ba a imanin da ya da Allah dakhala aljannata zai shiga aljanna wa haruma ala nari kuma haramun ne shiga sauta ba shi ba shiga wuta Allah zai tsare shi daga shigarta hadisi na bakwai mala yace hadithu ubadatu bin samit hadisin sahabin annabi ubadatu dan samit radiyallahu anhu Allah yarda da shi عن النبي صلى alaihi wa وسلم قال daga annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace Mai shahida an la ilaha illallah wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin dukkan abin da ya kadaita da shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya da haƙiƙa annabi muhammad bawan allah ne kuma manzansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya kuma shaida haƙiƙa annabi isa shi ma bawan allah ne manzansa ne wa kalimatuhu kuma annabi isa zancen allah ne kalmar allah ce alƙaha ila maryam da asalin samuwarsa allah ya wato fuskantar da wannan kalma tasa ko wannan zance nasa zuwa ga mahaifiyarsa maryam wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da allah ya halitta na musamman daga allah wal jannatu haqqun ya kuma shaida haƙiƙa aljanna gaskiya ce wannaru haƙƙun wuta ma gaskiya ce duk wanda ya tabbatar da wannan adkhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min a akan abin da ya kasance a kai na aiki wa zada ahadu rijalin sanad ɗaya daga cikin mutanen mazajen hadisin ya ƙara da cewa min abuwabin jannati tamaniya daga ƙofofin aljanna guda bakwai min abuwabin jannati tamaniya daga ƙofofin aljanna guda takwas ayyaha sha'a duk wacce ya so shiga daga cikinsu za mu koma mu biyo hadisan kamar da muka saba a lafazin ruwayar imam muslim da aka ce daga ubadatu dan samit radiyallahu anhu anan a gaban mu mu ga an sa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace in ka koma ruwayar imam muslim zaga da aka ce daga ubadata dan samin Allah ya da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce nan kuma alin nabi sallallahu alaihi wasallam can kuma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu guda suke bayarwa sai dai bambanci haka a lafazin ruwa imam muslim yana cewa man kala ashhadu an la ilaha illallah man qala ashhadu an la ilaha illallah nan kuma abin da yake gaban mu man shahida ko ashe man shahida abin take nufi man qala la ilaha illallah man qala ashhadu an la ilaha illallah ko shine man shahida man qala ashhadu an la ilaha illallah shine abin da ake nufi da man shahida an la ilaha illallah saboda wanda ya ce man da lafazin da ya ce man shahida wanda ya shaida lafazin musulun ke cewa man kana ashhadu an la ilaha ila, fassara wannan yake ta da fito mana da shi sarari malamai suke cewa abin da ake cewa shahada shine abin da zuciya ta kudurci harshe ya furta gabbai suka aikata ka da aka ce mai shahida an la ilaha illallah wanda zuciyarsa ta kudurce babu an bauta da gaskiya sai Allah harshensa ya furta babu an bauta da gaskiya sai Allah gabbansa suka aiwatar da bautar Allah shi kadai babu an bauta da gaskiya sai shi to yayi shahada shahada ta samu zuciya ta bi harshe ya furta gabbai sun aikata to wanda aka samu wannan tattare da shi game da wato ainihin kalmar shahada ɗayan ta Allah da bauta wa anna muhammadan rasulullah to haka yake har a cikin ruwayar imam muslim sai da aka je wa anna isa abdullah kamar da yake nan gabanmu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ko to a ruwayar imam muslim wa anna isa abdullahi wa ibnu amatihi haƙiƙa annabi isa bawan allah ne ɗan baiwarsa kama cire kokwanton yiwuwar ya zama shi ma wani sashi ne na allah ɗan baiwar allah ne an fahimta kaga wannan lafazin garai ya ta fito mana da abin abinda lafazin gaban bai fito mana da shi ba saboda haka bawan Allah ne dan baiwa daga cikin bayin Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam nan kuma zuwa ƙarshen hadisi to hadisin an fara da cewa mai shahida Allah ilaha illallah har zuwa ƙarshensa mala imamun nawawi da ya karshe ya kalli hadisin sai yake cewa hadithun azimul mawqi wannan hadisi hadisi ne mai girman matsayi yana daga cikin hadisan da suka kunshi kudurce-kudurcen musulunci abubuwan da ake buƙatar bawa musulmi ya gino a kansu ya kudurce su ya kullace su a cikin ransu ya tabbata a kansu an fara cewa mai shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wannan shine kudiri na farko da ake buƙatar bawa musulmi ya gido aka bawa musulmi ya zama cewar ina ji a ransa ya kudirce yana faɗa da harshensa gabbansa suna aikata babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi wannan kudirin farko kenan kudurin da ke biye da shi kafin wani ɗin aka sake ƙarfafa sa aka ce kafin kudurin na biyu sa aka ce wahadahu la sharika lahu aka da tabbatar da abin da ya gabata cewa kwabautar Allah din ce shi shi kadai babu wani abokin tarayya a ciki a haka za a bauta masa babu jin akwai wani abin bautar ba shi babu jin akwai wani wanda ya cancanci abota in ba Allah ba kada bawa ya ji akwai wani ba Allah ba kowa ya shi to sannan in aka samu wannan ƙudurin, kudiri da ke biye da shi da ake buƙatar ka gino a kai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka tabbatar da cewa hakika annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan itabbatan masa da bauta yace muhammadun rasulullah ya tabbatar masa da manzantaka suraka wannan shine matsayin da zaka ga manzan Allah da ba sama da shi domin wanda ya fi ka sa ne ya tabbatar masa da waɗannan matsayin ya yadda shi cikakken bawansa ya yadda manzansa ne daga cikin manzan shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba لا تطروني kama atra'atin النصارى ابن maryam kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda kiristoci suka kai annabi Isa inda Allah bai kai shi ba in za ku yabe ni manzo ce fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah sa ba da matsayin da ya wuce wannan to anan ma shi ne ake cewa ka tabbata cewar shi bawan Allah kuma sa ne kada a ranka daidai da dana ɗaya daidai da sakan kare cewar wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sashi ne na Allah wannan halaka ce fata kamar yadda wasu suke ta wato alin tafiya akan haka cewar ai Allah ya samar da nan Muhammad daga haskensa wannan tatsuniya ce ta fitan su gida da koki illa Ta gizo da ƙoƙi ka ce kayi ƙarya dai daga cikin ƙarairayi amma ba wanda ce ka rasa imani gaba ɗaya ba an fahimta ko saboda haka wannan halaka ce a cin sanda aka samar da annaba adam ma shi ma ya ɗaga ido sai ya ga wani haske shi wannan ba ka ce ai muhammadu ne wannan ƙarya ce ba da asali a musulunci shaci faɗi ce bai tabbata ba to shi ne ana ake ga maka tabbata cewa haƙiƙa annabi Muhammad bawan Allah ne bai fita daga cikin bayi ba manzo ne ina da daraja ta Allah ya yarda ya aiko shi da sako zuwa ga bayinsa to wannan kudiri na biyu kenan da ake buƙatar bawa musulmi tabbata bayan tabbatar wa Allah haƙƙinsa sai kuma a tabbatar wa manzo nasa haƙƙi a bashi irin nasa matsayin da ya cancance shi sannan abu na uku sai aka ce wa anna isa abdullahi wa rasulu ƙudiri na uku kuma ka yadda ka shaida cewar haƙiƙa annabi isa shi ma bawan allah ne kuma manzansa yadda annabi muhammad yake bawa annabi isa ma bawa yadda manzan allah yake manzo annabi isa ma manzo ne sai dai bambancin daraja da kima na Allah ya masa abin da bai wa annabi isa ba a cikin mazannin ma amma shi ma annabi isa na cikin ulul azim minar rusul mafiya juriyar manzanni saboda haka wannan gaba tana tabbatar mara cewa annabi isa alaihi salam bawa ne daga cikin bayin allah manzo ne daga cikin manzannin Allah ko da yace wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu cikin alqur'ani cikin wannan hadisin baya nufin annabi isa wani sashi ne na Allah ba a nufin haka ba haka Allah yake ni saboda haka kudirin da wato ainihin kiristoci suke da shi game da annabi isa wannan hadisi na ga mana ba gaskiya ba ne suke ɗaukan cewar shi allah ɗa ne da kuma allah uba da kuma allah uwa wannan gangan ne ƙarya ce allah kaɗai shi ne allah babu wani allah uwa babu wani allah ɗa kuma allah bai gaya wa kansa uba ba domin bai cancance shi ba su da aka wannan hadisi na ruguza wannan aƙidar kamar yadda yake rushe aƙidar ɗaukar annabi isa ɗan zina da yahudawa suke kai domin ubangiji su bane wata'ala yana raba wa kansa nagartattun bayi ne sai ce wa isa abdullahi wa rasulu an gane ko can kuma ce wa kalimatuhu an gane ku wa ruhun min to yana raba wa kansa nagartattu ba watsatsu ba wannan yake cewa lalle annabi isa nagartaccen bawan allah mutumin kwarai ne ba na banza ba ne sau da haka a lokaci guda wannan gaba ta tabbatar da ƙudurin da musulmi na kwarai suke kai na tabbatar wa annabi isa zamantowarsa bawa manzo daga cikin manzannin allah kuma tana kore aƙidar da kiristoci suke kai na mayar da annabi isa sashi na allah ko kuma allah kamar da take rukuje aƙidar yahudawa na aibata annabi isa suke ɗaukarsa cewa ɗan zinin allah ya tsare mai kiyaye to bayan wannan kuduri da ake bukata mutum ya tabbata akai sai kuma hadisi ya ci gaba cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min karin bayani akan shi annabi isa cewar annabi isa kalimatuhu kalmar Allah ne ma'ana ya samu daga kalmar Allah ta kun fakana da yake cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun tsarin ubangiji su bani wata ala gurin samar da al'amuran da yake samarwa gurin kasantar da abubuwan da yake so su kasance yana cewa da su su zama ne sai su zama nan take to wannan salon ya bi wajen samar da annabi isa sai bai bi salon da ya tsara a sauran halittunsa na a sami mutum daga uwa da uba bayan wato ainihin sun biya bukatar sha'awa da haduwar maniyinsu sannan kuma sai a samar da ɗan bayan an samar da gundarin gangan jikin a taso mala'ika ya busa masa rai to wannan sai Allah bai bi wannan tsarin ba kuma bai bi irin tsarin da ya bi na samar da annabi adam ba ba uwa ba uba shi wannan da uwa amma ba uba an fahimta ko to da ka tsarin da ubangiji ke bi wajen ko ya bi wajen samar da halittunsa akwai tsarin da ya bi kan annabi adam ba uwa ba uba isamar da shi aka samar da annabi isa daga uwa babu uba sauran kuma mu kai ni shi ita daga uwa da uba wani yakin ce shi fa'alun limayuri ina da ikon yadda su zai iya samarwa ba uban ba uwar ba uwar da uban ne samu zai iya samarwa daga uwar ba uban ba lalle bane sai da uban za a samu kuma ya samar daga uwa da uba bayan da bai iya ba to sai ke sanar da mu cewar anan annabi isa ya samar da shi daga kalmarsa ta zamo ya zamo shi ya ce wa kalimatu malamai suka ce ya allah ya raba wa kansa shi don girmamawa da darajantawa a gare shi ɗaukaka aka bashi da Allah ya ce ya samu daga zancensa ya samar da annabi isa daga zancensa wannan kalma ta Allah ta zamo abu ya zamo alƙaha ila maryam Allah ya fuskantar da ita zuwa ga maryam wasu kuma suka ce alƙaha ila maryam Allah ya taso mala'ika jibrilu da saƙonta zuwa ga maryam da haka aka yi busa nan da nan kuma sai ciki ya samu ga ciki ya kai a haife shi kuma da ransa take gangan jikin ta samu a cikin ɗan ƙanƙan lokaci a cikin sannan kuma ran ya busu a cikin wannan gangan jiki wa minhu kalmar wa minhu malamai suka ce ana nufin kuma shi rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta tafiyayye na musamman daga Allah ba tare da ya zama sashi na wani mai rai ba da ake samu daga uwa da uba a shi ba a samu uba a tare da shi ba to da ka sai zama wa ruhun min wani rai ne na musamman da ba a da bukatar wa barbaran namiji ciki malamai suke cewa har wayo an cewa annabi isa kalimatullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam saboda nuni zuwa ga cewar shi hujja ce ta Allah subhanahu wata'ala a tsakankanin bayinsa na bayan kasancewar ya kirkire shi babu uba kuma ya ba shi ikon yin magana da furici kafin lokacin da yake baiwa sauran bayinsa damar yin magana da haka tun yana zanen goyo yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya saboda haka lokacin da ta taho da ɗannan nata annabi isa bayan ta haihu ta taho jama'a da suka ci daga ina kuma ina ke ina ɗa ke da musan da miji ba fa asharat ilai ce ga ku gashi magana ma yau ne ba zan ba ba magana kawai ta ce gashi nan ga ku hankace mai wannan shi kuma sai ce inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya kaza kaza kaza kaza kaza kaza a jinjiri da magana a to wannan lalle na musamman tsaba iko ne na Allah to shi sai Allah ya ce wa kalimatu eh, zancensa ne ne da yake cewa abu ya zamo ya zamo don haka aka samar da shi ba uba kuma ya iya furici a nan take ba tare da an je wani lokaci ko an kai wasu shekaru ko watanni ba ashe ba zuwa watannin ba ne iya magana ah, to guda aka samu sun kai shekarun magana ba sa yi saboda bai ga damar ba su damar su yi magana ba ko sannan a tabbatar mana cewar Allah subhanahu wata'ala da ya ba shi damar raya matattu bayan ya girma ya kai lokacin da aka ba shi wannan damar wa ruhun min duk abin da ike na raya matattun da ike rai ne daga rayukan Allah ake ba da damar wannan ran shiga zuwa ga gangar jiki kuma wato ainihin gangar jikin ta aiki ba daga annabi isa wannan ran yake saboda haka shi ma shi yasa yake cewa wa ummi mauta بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله saboda haka da abin da ya shafi warkar da wato ainihin zabaya da abin da ya shafi raya matacce da abin da ya shafi buɗe idan makamu duka wannan ina yi bi iznillah da iznin Allah ne ran da kuke ganin yana wato ainihin shiga cikin gangar jikin ta tashi ta ci gaba da abin take yi ba daga ni ne daga Allah yadda ni kai na waran na Allah ne isamar da ni haka rayukan waɗanda su ma ake busa musu ran ko ake ganin na shafe su sun ci gaba da rayuwa to daga Allah ne ba daga ni ne. saboda haka annabi Isa halitta ce daga cikin halittun Allah ba wani sashi bane na Allah mahaifiyarsa bai wace daga cikin bayin Allah ba Allah bace ba kuma ta Allah bace Allah ya ɗaukaka daga abin da kiristoci suke danganta masa na ɗa da mata waljannatu haƙƙun kuma aljanna gaskiya ce wannaru haƙƙun wuta ma gaskiya ce abin da ake nufi a nan babu wani kokonto game da samuwar aljanna da kuma samuwar wuta tabbas Allah ya yi aljanna ba zai yi ba ne ya yi wuta ba sai nan gaba zai yi ba tana nan akwai ta an samar da ita da haka ma yake daga cikin abubuwan da suke faruwa da mamaci bayan binne shi dangane da azabtarwa da ni'imtarwa da Allah yake yi a kabari dan wuta akan bude masa kafa daga cikin kafofin wuta so mun tabi irka wato hucinta da sirrinta da kuma wato hayakinta irka zuwa masa cikin kabari dan aljanna kuma akan masa kafa da zai rika kawo masa ni'imar gidan aljanna so mun tabi kafin a tashi alkiyama ya shiga tsindin Allah ya sa za mu shiga to wannan sai kin cewar akwai su ba wai sai nan gaba za a yi su ba ba tatsuniya ba ne gaskiya ne babu kokwantar su sanan da aka ce waljannatu haƙƙun wannahu haƙƙun malamai suka ce i e, samuwarsu gaskiya ne kuma shigar 'yan cikinsu cikinsu ma gaskiya ne gaske ne 'yan aljanna za su shiga aljanna gaske ne 'yan wuta za su shiga wuta saɓanin tunanin da wasu suke da shi 'yan da ke da ka masu cewa ai kowa ana faɗa aljanna da wuta ne dan dai a sa mutane a saiti kada mutane su zama kawai yan tace barkatai yan bindiga daɗi amma aka ce musu akwai wuta aka ce musu akwai aljanna sai mutum yana sa rai zai tafi aljanna sai ya tsaya abin kirki yana jin tsoron kai shiga wuta sai zama wato ai ba mutum banza ba kawai dan saita mutane harka ce da kawai a dan sa a hanya to ƙarya ne wannan haƙidar ba gaskiya ba ce masu wannan aƙidar batattu ne kada wansa kai ka sabaro ana ta wasa su ana cewa ai masu tunani ne suna da dogon zangon tunani dogon zangon tunani na bata ne ba na shirya ba ne saboda haka aljanna da wuta dukkaninsu gaskiya ne akwai su Allah subhanahu wata'ala ya riga ya samar da su kuma wanda suka cancanci shiga su za su shige su to wanda ya tabbatar da waɗannan abubuwan shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya tare da shi tabbatar da kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah manzon Allah tabbatarwa annabi Isa ma bawa ne manzo na Allah subhanahu wata'ala rai daga cikin rayukan da Allah ya samar an samar da shi ba tare da uba ba kasarancewa ya zamo ya zamo to waɗannan abubuwan bayan ka tabbatar da su ka kuma tabbatar da cewa tabbas akwai wuta akwai aljanna kuma ɗan cikin kowanne daga cikinsu zai shiga ciki to sai mazo yake cewa in an samu wannan adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal ba wanda ya tabbatar da waɗannan ƙudurce-ƙudurce ya tabbata akan wannan abubuwan da na buƙaci a tabbata a kansu to Allah zai shigar da shi aljanna a bisa abin da ya kasance yana yi na aiki to a wannan gaba ne malam imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa za a ɗauki wannan gaba ne a kan cewar Allah subhanahu wata'ala a dunkule dai zai shigar da shi aljanna ko da ko yana da wasu laifuffuka da wani sabo da ya yi daga cikin manya-manyan zunuban da ba tarayya da Allah ba yana ƙarƙashin nufin Allah in ma ya alamtar da shi in ma ya azabtar da shi a sakamakon abin da i na laifi a sakamakon zunuban da i ƙarshen al'amari zai shigar da shi aljanna albarkacin tabbatar da waɗannan abubuwan da aka ambata ma'ana dai wanda ya mutu akan imani bai da kokonto na imani ko da ya yi ayyuka na sabo akan abin da yake kai na aikin ƙwaran nan Allah zai kai shi aljanna ko da bayan ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa wasu malamai suka ce haka ake nufi wasu kuma suka ce abinda ake nufi Allah zai shigar da shi aljanna bisa abin da ya kasance yana kai na aiki abin nufi ‘yan aljanna da za a shiga aljanna za a shigar da su aljanna gwargwadon aikin kowannensu wajen samun matsayi da daraja a gidan aljanna ba magana wuta ake ba wanda ya tabbatar da waɗannan abubuwan tabbata kwakwara mai inganci to irin abubuwan da zai yi na zinabai zai yi wuya su kai abin da za su rinjayi waɗannan ayyuka na kirki har ma a ce a kai shi a waɗannan ayyukan jigajigai da ya samar babu kokonto a ciki za ma su rinjayi waɗancan abubuwan da i a cikin aljannar za a shigar da shi to za a dubi a waɗannan abubuwan kirkin a wane mataki nasa aikin ya tsaya sace to ga irin aljannar wancan kuma a wannan imanin da aka bukata a yi a wani mataki nasa ya tsaya a sama da naka nace to kai ga aljanna har a kai wanda za a ce yana kan ina cikin aljannar firdaus wacce take ce mafi daukai dama dai an fahimta ma'ana ayyukan da bayi suka yi anan na kirki shine tikitinsu na matsayin aljanna da za su samu wanda aikinsa bai kai na wani ba to aljanna sama ba za ta kai ta wancan ba wanda aikinsa ya fi na wani to aljanna sama ta fita wanda ya fi an fahimta to shine adkhalahu Allahu ala ma kana alaihi min amla ma kana min al'amal saboda haka darajar da zai samu ake magana a gidan aljanna gwargwadon aikinsa gwargwadon darajarsa sai aka ce min ayyi abwabil jannati thamaniya ta duk ta wato ainihin kowace kofa daga cikin kofofin aljanna takwas aka ce ayyaha sha'a duk wacce so to sai suka ce eh za a ba shi damar shiga aljanna za a ba shi zaɓin shiga aljanna ta ƙofar da yake so ya shiga aljanna daga cikin ƙofofin da aljanna take da su guda takwas za ce bayan Allah da ka wato tabbatar kashe da babu an mota da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ka tabbatar wa annabi Muhammad zamantowar sabawa manzo ka tabbatar wa annabi Isa zamantowar sabawa manzo ka tabbatar akwai aljanna akwai wuta masu shigar kowanne daga cikin waɗannan za su shige su to duba ƙofar da kake so ka shiga aljanna ta ita ka shiga wasu malaman suka ce abin da zai faru shi ne abin da ake ne wasu kuma suka ce a'a abin fa da ake nufi a nan Allah zai shigar da shi aljanna ta kowace ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas ya so shigar da shi ba shi bawan ba ne zai zaɓi inda zai shiga a'a ta dukkan ƙofar da Allah ya so shigar da shi aljanna ta ita zai shiga da ma da an fahimta yawwa so da ba shi ne yake da mai ce ta nan zan shiga ba a damar da aka ba shi aikin da na kirki akwai abin da zai fi zama fice da aka za aka wari ƙofar shiga ta irin wannan aikin to ƙofar za shiga aljanna masu wannan aikin ka za sai ce to ta can mu dai Allah ka kai mu kuma ta wace ƙofar maka shi sai Allah ya samu daji wannan gaba su tabbatar mana ashe aljanna tana da ƙofofi har guda takwas da nassi daga bakin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi waɗanne ne su akwai babu tauba da masu tuba suke bi ta ciki E, kamar hadisin bawan Allah nan cikin banu Isra'il wanda ya kashe mutum 99 ya tambayi wani mai ibada jahili zai wuya tuba ya ce ka tuba ka kashe wa Allah rai ɗari ba ɗaya ka ce wai ka tuba a ba wani tuba za ka ji a jikinka <laughs> sai ga to kafin shi ya ji a jikinsa bari ya ji da shi a jikinsa sai ya cike ɗarin da shi <laughs> sai ya kashe ɗarinsa cif amma dai zuciyar tana nan tana buƙatar Allah iya yafe ci gaba da neman amsa da tambaya da fatawa ya dace da mai ilimi masani ice waye isa ya shiga tsakanin Allah da bawansa ai kofar tuba a buɗe take ka tuba Allah zai yafe maka amma ga shawara ka bar garin da kake da zama saboda akwai watsatsu da ƙauraye a ciki kaka koma ruwa ka tafi gari kaza akwai bayan Allah masu ƙoƙarin bin Allah ka je can ka haɗu da su ka ba Allah zauna cikin nagari don ka nagarta kakka zauna cikin watsatsu don kakka sake koma ruwa ka gurɓata kan hanyar su tafiya garin da zai tuba ko zai je ba Allah bayan ya tuba sai Allah ya karɓi ransu sai ga mala'ikun rahama sai ga na azabu wanda suna rabanmu ne wanda suna rabanmu ne aka raɗa mala'ika cikin Ka sa mala'ika yi musu alƙalanci ta ba haka za ba ku tsaya a auno daga inda ya baro zuwa nan da ya faɗi ya mutu da kuma nan inda ya faɗi ya mutu da inda za shi wacce ƙasar ya fi kusa da ita wani garin ya fi kusa da shi inda zai je ci gaba da bin Allah ya fi kusa ko inda ibaro ike saba Allah ne ya fi kusa ana auna sai aka tara inda ina fa dan ya je ci gaba da bin Allah nan ya fi kusa da nan sai mala'ikun rahama suka kinki ba suka ce tuwarman ban ne me jawo masa tuba to irin su ne masu shiga ta kofar tuba kaga zai shiga aljanna akan abin da ya kasance a kai na aiki wanda ya cika da shi ya cika akan tuba da koma zuwa ga Allah sai ya ce to shiga aljanna kama ta kofar tuba dama mun ware aljanna dan masu irin wani kofa ta musamman za a shiga aje aljanna ta irin wani an fahimta ko banda ita akwai babu sala kofar sallah a irin su umar da ya mutu ma aka caka man lauje na tsaka da sallah aka ga ya cika akan sallah irin su Gari Allah ya ci kansu da rahama kwarzan maza shugaban masu tafsirin Najeriya Malam Jafar ina sallah kashe shi ko muna masa kyakkyawan fata Ya ba wai mun ce yanke take ba amma muna kyautata masa da to irin wannan Allah ya tashi sai ya saka maka ce tunda ka mutu kana sallah an kashe min kai akan bi na ta sallah Ku shiga aljanna ta kofar sallah akwai kofar zakka wani karshen ta sai da ya gama fitar da zakar an dauka ana raba kan a kai ga karshe ana da ka ce ai wani ya cika shi to mutu yana zakka irin masu shiga aljanna ta kofar zakka akwai babu sadaka shi duk da bai kai zakkar ta farilla ba amma dai da ya samu su kosai ne dan abin da ya shafi dan abin da ya shine ne a ranar zai dan ɗiba ba almajiri yadda mu ma muka samu ko ma ku ce Allah ya ƙara ba mu ba ku ba rowa manin ya samu da yake ai da ya ɗauka ba to kuma ai wanda ya ajiye zuwa gobe bai sani ma zai kai goben ko ba zai kai ba sai ya ajiye ba nasa bane ba zai ci ba ma na wani ne yawa ajiya to wanda suke sadaka su ma sai a ce ku shiga aljanna ta kofar sadaka akwai babu sau wacce ake cewa da ita rayyan na bai ce a cikin aljanna ko ta kofa ma rayyan da ake kiranta rayyan an da dan masu azumi na tsayawa i azumin su na farilla lafiya lau ba ragada, ba sai na ga dama sai ni na ga wata da kaina a tunda annabi ya ce an gani a dauka to zan dauka ko ba ni na gani ba ina ce sai ni na gani makaho ya yaya kuma zai azumin yadda suna ta koyar ba baragada a ciki ba zage-zage ba kaza sai an batan Allah sai karatu al-kur'ani sai na filfili da sauran banda wannan ma kuma ina wuce azumin zai tafi din nafila litinin alhamis a na tasu'a na ashura a sitta shawwal a kaza haka to waɗanda masa ce kuma ku shiga aljanna ta kofar wato azumi akwai kuma babul hajji wal umra haka aka tandi wannan kofa. don masu hajji da umara irin su dan uwa wani ibrahim al-khalil ya yi hajji ta kai sau nawa kusan shekaru na da dama ta samu kusa sai ta faji dama ta samu sai a tafi ba sa jin nauyin kashe kudin a tafari garin ana shauƙin so ake a sake koma da shekarar ta zuci kenan kuma ake da izina tarkace don ai da sa a ce a gaban gwanda ji a gana da Allah to akwai irin waɗanda wani ma bayan shi din yi kuma ya biya wasu ya biya wasu ya biya wasu to irin wannan sai a ce to ku shiga aljanna ta kofar hajji da umara musamman wani ma a canza mutu ya tafi hajji irin wanda suka mutu a bana wasu kuma suka ɗauki wannan harkar siyasa sai a ɗauki mataki a kan saudiya an mutu da yawa turan nawaye naka ne ko na wanda suka tafi su gana da shi ne karɓa ganganci akai ababen daga suka sa suka rika harbe su ba ko? hayar da su to kai katar ma ka mutu a hajji a yi lafiya nan ga masu mutuwa can abad to da an ci kwalab dinsu ya shi da ya mutu a banza a wafi ko to saboda haka akwai masu shiga aljanna ta kofar hajji da umara akwai kofar yaƙi babul jihad wanda wanda suka ba da gudunmawa ga addinin musulunci a filin daga Allah ware musu kofar da za su shiga aljanna ta musamman dan su akwai kuma babu sila babu sadar da zumunta kofar sadar da zumunta ta haka ka dauki sadar da zumunta ka dage kai tai kada ka zama irin wannan cewa ni ma bai zo gidana ba ni ma ba za ni gidansa ka zama dan biki ke sai amma za ka yi in ba ma ba za ka yi sadar da zumunta ibada ce in kai kana da lada da sakayya annabi yake cewa zumunta za ta tsaya a gaban ubangiji ta ubangiji wani mataki ka ɗauka kan wanda ya yanke ni mai kata na dadan wanda ya sadar da ni ubangiji ce ya yi miki in yanke alaƙa da wanda ya yanke ki in kulla alaƙa da wanda ya sadar da ki ta ce ubangiji hukunci ya yi na gamsu a yi haka tun baka mutu baka dage yan uwan babanka yan uwan babanka a je a gangan su a zuwa inda damar da musu ihsani a yi musu in ma ba abin kai musu aje su ganka su ka gansu suna da dan uwansu wanda ya rasu babanka ko babanka ko su ji cewa eh wance ta bar baya abinda ta haifa shi suna suna jin cewa mu wasu ne suna takuwa har inda muke su gamu su ga lafiyar mu inda dama shawara ma su bamu inda dauki su kawo mana a taimaka addu'a da an ganka an tuna da ita ko an tuna da shi to ka sadar da zumunta kada ka ce ai gaba nake da shi mai zo gidana ba za ni gidansa ba kai kai asara ka je har shi ma fin to ai ga babban wamma shi ne fa gaba da mu amma yake taso ai ba abin da yake zo gurin sai mu mu kasa zuwa gurin sa ka zama dalilin gyaruwarsa da shi ma cin nasararsa a rayuwa to waɗanda su ne ƙofofin aljanna guda takwas Allah ka ba mu ikon shiga to aka ce ta kowace kofa kamar da muka faɗa wasu malaman suka ce maganar ta kowace kofa ya so shi bawan a ce zaɓi kofar da kake so ka shiga aljanna ta ita ka shiga ko kuma Allah zai datar da shi da yin aikin da zai datar da shi shiga aljanna ta kofar da waɗanda suka yi wannan aikin suke shiga aljanna shi ne abin da hadisi yake ce sai abubuwan da hadisin yake koyar da mu na fa'idoji za a karu da su ka gama karatun wani hadisi mai ya kare ka da shi to malamai suke cewa daga cikin fikihun wannan hadisi yana sanar da mu cewa babu mai shiga aljanna sai mumini domin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shahida kuma qala ashhadu an la ilaha sai ka shaida sai an sami imani da cancantar abautawa Allah a zuci da magana da aiki sannan kuma da abubuwan da suka biyo baya na imani yadda da manzancin manzo manzancin annabi isa sauran ana buƙatar kai imani dukkan annabawan da Allah ya koda masu ka yadda akwai aljanna ka yadda akwai wuta to wanda yake nuna sai mai imani yake shiga aljanna wanda ya rasa waɗannan ba shi ba shiga aljanna sannan wannan hadisi na sanar da mu mafi kolin mukami mafi kolin mukami da daraja da bawa mumini yake kaiwa gare shi shine mataki ko matsayi na kasancewarsa cikakken bawan Allah bisa haƙiƙa wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa anna isa abdullahi wa rasulu ashe in ka kai makula a gurin bin Allah to Allah yakan raba wa kansa kai ce bawa ne shi sa annabi yake cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin asalla sai ubangiji ce bawa na ya gode mu bawa na ya gode mu ka ga ma'ana yin sallar ka da ambatarsa da kake da alhamdulillah ina sa iraba wa kansa kai bawa na ya yabe bawa na ya girmama kana faɗar aya yana faɗa kana faɗa yana faɗa wannan yake nuna cewar kokarin ka naka ba Allah shi yake sa ka taka matsayin da Allah yake wa bawa a matsayin na kone yadda iraba wa kansa kai sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu cewa wanda ya mutu akan imani laifuffukansa da yake yi da sabo da aka samu yayi kasancewar shi ba ma'asumi bane ba mala'ika bane an yi shi wanda zai iya yin daidai ya kuskure ba a yi shi wanda kawai daidai zai bazalla kuma shi ba annabi bane ba manzo bane waɗanda aka kare su daga yin miyagun ayyuka a shi yau a yi abin kirki gobe a yi na tsiyani to wannan abubuwan da suke faruwa da shi na kurakurai ko na sabo mutum da imani a tare da shi ba za su zama masa katanga daga shiga aljanna ba za a shigar da shi duk da abin da yake kai na aikin sabo amma aikin kirkinsa ba zai sa a bar shi a wuta ba alama kana min al'amal ko da da sabo to wannan sabon ba zai haramta masa shiga aljanna ba wajen je ba ya mutu ina ina ma tarayya da Allah ba sannan bayan haka wannan hadisi yana sanar da mu cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam hujja ce ta Allah akan halittun Allah ta yadda Allah ya samar da shi daga uwa ba uba dan bayi su samu wato yaqini da sanin cewar ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne akan kowane abu ina iya samar da bawa ba uwa ba uba kamar da ya annabi adam ina iya samar da bawa daga uwa ba uba kamar da ya annabi isa ina iya samar da bawa daga uwa da uba kamar da yake yin sauran bayinsa ba yadda bai iya ba sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da daga cikin mas'alolin imani da ake buƙatar bawa ya tabbatar da su akwai maganar imani da samuwar aljanna da imani da samuwar wuta wannan hadisi na koyar da mu kamar da yake koyar da mu cewa ubangiji zai bai wa ɗan aljanna damar shiga aljanna ta ƙofar da ya so ko dai shi ubangijin ko kuma bawan kamar da malamai suka faɗa da yiwuwar ubangiji zai ce zaɓi ƙofar da kake so ka shiga aljanna ka shiga ta ita da yiwuwar kuma ce a aikin da ka cika da shi aiki kaza ne masu shiga aljanna wanda suka mutu akan wannan aikin ta wannan ƙofar suke shiga shiga tana shine zai ce ga ta ƙofar da na so ka shiga sai ka shiga to Allah ka shigar da mu wannan shine abin da ya shafi karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mu رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد tambayarsa da yake yi yana cewa kalmar ruhu da ta zo a hadisi da kuma aya da aka fassara da cewa rai wa ruhun min annabi isa rai daga cikin rayukan da allah ya halitta ita kalmar ruhu da take nufin rai banda wannan ma'anar tana da wata ma'anar daban don ya ji waɗanda ba musulmi ba suna cewa ruhu mai tsarki ai ruhun da suke faɗa ai ba yaren su bane ko fassararsa da hausa shine rai so da haka saboda sun ɗauka cewar su suna ganin annabi isa abin bauta ne sai suke cewa rai mai tsarki don su bambanta maka shi da ran da ba irin nasa ba shi ne abin ya sa su suke faɗa haka an fahimta ko tunda a yi magana tsarki ana danganta da subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah to kamar kwaikwayon wannan suke suma game da annabi isa an fahimta ko amma magana ran ran take ne wa ruhun minhu rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta rai ne na musamman daga Allah ya samar da su saboda haka wannan ƙara mai tsarkin da suke yi su suna ne don su nuna cewar shi annabi isa ba kamar sauran rayuka ba wannan kuma bata da suke kai allah ya shirye su tambayar su ta biyu ke cewa addinin musulunci yana koya mana cewa musulmi dan uwan musulmi ne isto amma abu mamaki za ka ga da yawa daga cikin mutane musulmi idan wani abu ya faru sai ka ji ana cewa yasuwa ne ma'ana cikin waɗanda abin ya faru ake tunanin suna gurin ya faru kamar tashin bom an gane kamar harbe-harbe ko kamawa da wuta ko ambaliyar ruwa an fahimta sai ka ji mutum yana cewa yasuwa ne a cikin waɗanda abin ya faru suke ariyar gurin aka ce ai bai hada da su ba sai ka ce alhamdulillah to su waɗancan da hada da su ya nan kuma yan uwansa ne musulmi ita shin wannan raunin imani ne yake sawa ko kuwa ya abin yake an fahimta ko to abin da ake kalla shine shi bawa musulmi da abin da ya faru da shi ko daɗi ko wuya ana da buƙatar ya gode wa Allah na farko abin za ka fara kyauta zato kenan ga ɗan uwanka musulmi da ya faɗi alhamdulillah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu mara dadi ya sami shi yakan ce alhamdulillah ala kulli hal na gode wa Allah a duk halin da na samu kai ko na daɗi ko na wuya saboda damar da Allah zai iya jarraba ta da wahalar da ta wacce i jarrabe ni da ita amma ya takaita min iya wannan nagode masa an fahimta ko shi ne bahaushe ya kwaikwaya ake cewa ka gode wa Allah ko kana bakin kura in wahalar ka ta iya kura ta cinye ka ne ta bakka da imaninka ka tsira akan a ce ka rasa imani ka rani an fahimta ko ba ma da bai fahimta sai ce ka ji wani Allah mai kowa bakin kura wannan ce magana ce magana ce akan hanya kai da baka fahimce ta ba an fahimta ko saboda haka wanda ya faɗa alhamdulillah sakamakon an ce wani ya tsira a haɗari kaza e godiyarsa ga Allah na tsiran wani akan wannan ina sa ran to wani yana da sauran kwanakin da zai ci gaba da bin Allah ya ƙara kansa yawan aikin kirki ya gode wa Allah eh, ya gode Allah da haɗarin nan bai haɗa da wani ba ni'ima ce daga cikin nemomin Allah ga wanda yake so shi ma yake son sa ci gaba da ayyukan kirki za masa wannan kyakkyawan zato waɗanda suka kuma mutu a za ka shi kuma na cewa to Allah ya cikin wanda suka mutu ko da ya faɗi alhamdulillah akan wancan ko a kuma za ka jana to wanda suka mutu kuma Allah ya cikin su ita eh, wannan nuna cewa eh ya goda Allah da aka tsayartar masa da wasu daga cikin bayin da ake abin kirki ake abin arziki da su kuma suke bin Allah waɗancan ko da suka mutu Allah ya cikin su bai eh, ba magana raunin imani a cikin sai dai in ya nuna cewar shi da damuwarsa kawai dan uwan nasa wanda ya fi shakuwa da shi waɗancan ba wani abu bane to a ne raunin imani zai shi Allah ya samu dace Wani kuma yake cewa yana hukuncin wanda yake sa laya da guru wanda yake sa laya da guru malamai suna bayani iri biyu idan layarsa da ya sa ayar qur'ani ya ya nade ya sa ko addu'a daga cikin addu'ar da manzo ya koyar a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma aka rubuta masa ya naɗa ya sa an fahimta ina jin cewar a uzu bi kalimatin lahi tamma kalmomin Allah da za su bashi kariya da suke cikin wannan layin to malamai suka ce wannan sai dai a ce Yayi yi abin da ba shi ya fi ba amma bai da laifi har ga Allah domin abin da ya raɗa isa a cikin layinsa ta ina koma dai zuwa ga Allah ne amma zai iya sa ya bayu wasu ɗan uwansa musulmi su rika tunanin wani fa na gan shi da layin. ba mu sani ba ko ta sunan Allah ce ko kuma ba ta sunan Allah ba ce ko ta ƙulumbutai ce ko kuma kaza ne ko kaga zai sa wa ‘yan uwansa shakku a kansa kuma nan ne sa malamai suka ce barin shi fi faɗi da bakin yadda manzo ya koyar ice a faɗa ya kwan kasa karata a sai ka rubuta sa aka rubuta musu ayatul kursi annabi ya ce tana kariya daga dukkan wani shaitani sai aka rade sai rata kusa ayar Allah ya dogara da ita ko malamai suka ce wannan ba za ka kafurta shi ba za ka saban ka sa shi cikin masu sako saboda akwai wanda suke cikin magabata ma da fahimta irin wannan amma irin su abdullahi bin mas'ud suka ce bari shi yafi an gane irin su aisha ne suke da fahimtar cewa in an yi haka ba laifi bane a shari'anci to idan irin wannan matsalar akwai irin wannan to ba za ka saki harshe akan irin wannan kuma daɗin a baya an samu wanda suka rika yin haka ayo alqur'ani ne a cikin layas amma wanda za a ɗauko alam na sharaha mimin a ayi katuwa a rubuta sunan jibrilu da isyaku da musa da zilai a ciki to wannan kwashe-kwashe ba ƙur'ani ba ne don ƙur'ani bai zo da waɗanda suna a cikin mimar ba an kare ku ko ka rubuta allahu sabit ɗin samad ɗin aka yi rushe shi aka ɗauko wani suna ta farko ya tafi can ƙarshe aka ɗauko wani kuma ya tafi tana shi ma ya ƙare nan, to wannan ba ƙur'ani ka saba ba haka kuma za zo an ce an yi hatimi zane-zane roɗi-roɗi lambobi-lambobi ta wannan tarayya da Allah ce shirka ce an fahimta kuta ba za ka musu hukunci iri ɗaya ba to amma ko wanda ya sa mai sunan Allah ya sa kansa tsaka mai wuya tsakaninsa da 'yan uwansa musulmi dan ba zuwa zaka yi nisan da kasa to bari bude ma ka gani mai Allahu la ilaha illa huwa ai ka gaba haka zaka yi an fahimta ko so da to abin da ya zama to da yadda za a yi kai mafita ba sai ka yi shi bayin sa shi yafi akan kai wanda zaka sa akan ka shakko cikin yan uwanka musu an fahimta ko barin sa ta shi yafi sa ta dan ka kubuta daga tuhuma daga yan uwanka musu kuma sannan damar za ka karanta Allah wannan ka tsaya ka iya ta man ka iya karka faɗa Allahu la ilaha illa ba sai ka rata ba an fahimta ko sai suka ce ko wanda aka magana din a sawa yara wanda ba za su iya karanta ba zai zama su tsarin su ma malamai suka ce in ba za su shiga gurin da yake da kazanta ba in ba za su wato ainihin kama kamar yaro ya rika tattaunawa ba ko in ba zai shiga juji da shi ba ba zai shiga ban ɗaki da shi ba kaga shi ma ba sauƙi ne saboda haka barin shi amma da ya sa wasu take dauke da abubuwa a ciki ko ko a dauki gawayi a naɗe ma a ciki a daddaure ko kuma gurin za a nemi wato kowane itace ko wata tsabga ko a naɗe masa da fata isa da wannan shirka ce ko haƙori ko roni ko wani wani wannan duk wanda yi wannan ina daga cikin irin wannan sharrin da fasati bil ɗauki zare a ita rataya ana ta kukkula a saka shi a ciki a yi masa fata to wannan tarayya da Allah in mace mace in mace na wannan yayi shirka zai mace yana kafin Allah ya kiyaye menene hukunci mai yawan tsinuwa mai yawan tsinuwa laifi yake ina manzo sallallahu alaihi wasallam aka wa dabba ma yace ba za a tafi da dabban ba ina ga mutum kuma kana tsine masa isa manzo yake cewa mafiya alkhairun ku masu yi wa shugabanninku addu'a kwarai su ma shugabannin su ne musu addu'a kwarai mafiya sharrin ku kuma waɗanda suke wa shugabannin su mummuna addu'a su ma shugabannin suke musu mummuna addu'a to da haka wannan kiran cewa mai tsinuwa masharranci ne a cikin al'umma ba alkhairi bane zaman su cikin al'umma saboda balbalta al'umma yake Allah ya kiyaye menene hukuncin idan mutum idan mutane sun gaisa sai kuma su sa hannunsu a kirji kawai al'ada ce salamu alaikum an gama alaikum sunan sai kuma haka wai ma'ana al'ada ce ba aya ba hadisi za kuma za ka kai da dalili shi dai mazo ba ya shafa a kirji ba a shafa a kirji saboda kuwa al'ada ce kuma a ta shi ai abin da yake addini dan kan wani ya dauka cewa sai an yi haka gaisuwar ta cika ko aka yi daidai Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa